Ƙasashen dai na Afirka goma sha hudu ne ke amfani da kuɗin na sefa waɗanda ake kira ƙasashen Afirka renon Faransa, takwas a yammacin Afirka da kuma shida tsakiyar Afirka, A hukumance dai kuɗin na sefa sun soma aiki ne a ranar 26 ga watan Disamba na shekarar 1945. Ko da yake bayan tafiya ta yi tafiya wasu ƙasashen na Afirka sun dawo daga rakiyar kuɗin na sefa a lokacin mulkin Emazanjiya. Ƙasashe irin su Gino Conakry da Mali da tsohuwar Zaire da a yanzu ake kira Jamhuriyar Congo Demokaradiyya kafin daga bisani su sake dawowa. To sai da ayar tambaya a nan ita ce me yasa ƙasashen na Afirka renon Faransa ke ci gaba da amfani da kuɗin sefa saɓanin ƙasashen Afirka renon Ingila ke amfani da nasu kuɗin na ƙashin kansu. Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar ya bayyana muna dalilan da suka sa haka. In ka ɗauki ƙasashen Ingila, ai lokacin da suka sami incin kansu suna da kuɗaɗe wanda suke ake ce ma shilling liver sterling da sauransu da pound da wani wane ne duka samfari na kuɗaɗe na, na eh, ingila sannan mu kuma muna da kuɗi wanda suke kasashe eh, eh, kuɗin halishan faranshi ne wanda ake ce ma faransefa mu sai muka yarjejeniya da faranshi na cewa ko da mun samu mulkin incin kanmu to za mu ci gaba da amfani da kuɗin da ta sarrafa mu su kuma an kasashe sai zamanto da suka samu mulkin incin kansu sai kowane ne suka gano da cewa ai babu wani incin kai da kake samu in ba ka da inci na sarrafa kuɗinka a cewar sole abdullahi da wuya kasar faransa ta bar kasashen afirka da ta mallaka su samu nasu kuɗaɗe na ƙashin kansu idan aka yi la'akari da ribar da kasar faransa ke samu albarkacin kuɗin na saifa sai mun ɗauki kishi arba'in zuwa hamsin ma na kuɗin wa mun aje shi cikin betulmani na horon wannan kuɗi su ne za su ba da kamar garanti ɗin kuɗin sefa da muke samu galibi abin da ake yi zinariya ake ajewa mu ba wannan zinariya bace gare mu kenan sai ya zamanto abin da za mu garanti ɗin wannan kuɗin namu kuɗi ne wanda za mu ajewa can banki na horon shi To sai da a nasa bangare Siraj Isaka masanin hada-hadar kudade a Nijar ya bayyana cewa lokaci yayi da shugabannin kasashen Afirka renon Faransa su yi wani yunkuri na samun 'yancin kansu a fannin hada-hadar kudade. Kamar tahiya ce, ka ce zaka dogara da ƙahon wani, ai ba ka tahiya. kenan dole cilas kasashenmu kamar yadda ka diba kasashen da ingila ta yi reno france fa sai an je horon shi ta yi certifiye mu ba mu da mone nan zancen da ake mone mu yadda horon shi ne ta ga ma a yi yadda su gada ma su karya kuɗin za su karya su kun ba wanda isa ya hana su yadda su gada ma suka ce kuɗin ba su shiga cikin hada-hada na kamar in ka ba da faransa fa a baka dolar ko a baka un ko a baka wani kuɗi makamancin su sai tilas ya bi ta ƙarƙashin euro kenan kaga wannan babban matsala ce. To sai dai duk da wannan kalubalen shugabannin kasashen yammacin Afirka sun yanke shawarar kirkiro da nasu kuɗaɗen na bai ɗaya nan zuwa shekarar dubu biyu da ashirin, abinda wasu masharanta ke gani wai da wuya. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.